amma bai bukaci ta ba Allah sarki sai kuma daura ku yanga Aisha ta durƙusa a gaban Aimana tare da fadin Allah ya taimake ki ko kin bada damar mai gurbin ki tun yanzu Aimana ta ji shiru ta yi shiru kafin ta fahimci inda zancen Aisha ya nufa hakan yasa ta kalle ta nayi sallama da sultan ai ita kanta bata san lokacin da ta kirkiri karyar hakan ba Aisha ta yi shiru tare da miƙewa tana fita Aimana ta miƙe tare da fita daga ta ɗage labulen taga a nan ta ga fitowar jakadiya daga ɓangaren sultan tana ganin lokacin da ta ba ai da izinin shiga komawa ta yi ta yi shigewar ta ɗaki ta fara shirin kwanciya lokacin da aida ta shiga yarima ya yi shigewar shi ɗaki hakan ya sa ta shiga ciki bai yi magana ba bayan gaisuwar gaisuwarta da ya amsa aida ta ɗan yi shiru yarima ya zauna a bakin gado tare da sanar da ita zai kwanta ne saboda gajiyar da ke tare da shi aida ta numfasa Yarima ya kwanta tare da faɗin za ki iya yin bacci idan kina da buƙatar hakan. Ko rufe baki bai yi ba, ai da ta cire mayafinta. Ta rufe a jikin da ta rufe jikinta sai lokacin na kula da kayan baccin da ke jikinta. Kan kujera ta ajiye mayafin ta haye gadon tare da komawa gefensa. Bayan ai mana ta yi sallar asuba ta koma ta kwanta. Shigowar jakadiya uku don ganawa da ita amma ana sanar da ita tana bacci ne. Can cikin barci take jiyo guda tare da hayaniya a gidan. Sai kuyangi da ke ta kai kawo suna kallon jakadiya da ke rike da zanin gado da wani ruwan sassaken ice a jikin kwarya. Duk Aimana bata san abin da ke faruwa ba. Tana da kwance abinta. Farida ta dafa kai. Tana mamaki ita kanta bata yi tunanin Yarima yana son aida irin haka da za a sanar da ranar farkon su a gidan ba. Ɗakin Aimana bakin kofar ta da tsaya tana bubbugawa da karfi mana ta murza idanunta. Ta ɗauki lokaci kafin ta tambayi waye. Jin Farida ce hakan yasa ta ce ta shigo. Farida tana shiga, Aimana ta tashi zaune tana faɗin, hayaniyar me nake ji a gidan nan? Allah ya taimake ki, abin da na zo sanar da ke kenan. Dama suna da burin ganin ranar nan ta kusantar Sultan. mana ta zabara, tana fitar da kafafunta daga cikin bargo Farida. Allah ya wuce zuciyarki. ai mana ta dafa kirji wani irin kona zuciyar ta take mata kenan sun sanar da haduwar Sultan da Aida yanzu da Kadiya ta tabbatar dan yanzu ta bar nan da kayan ta shiga cikin gida dan shedawa kowa saki iya tafiya kawai ta iya cewa Farida Farida ta mike tana bin umarnin uwar ɗakinta Gimbiya Aiman ta mike tsaye tana dafa kirjinta tun yadda yake harba mata ta koma ta fada kan gado a zuciyarta ta fara tunanin me dalilinta na cika tsananin na shiga tsanani irin na masu kishi wani bangaren na zuciyarta ya amsa mata girgiza kai ta yi alamar karya ta zuciyar a fili kuwa ta ce babu dalilin hakan cikin sauri ta daidaita nutsuwarta ta hanyar sauke ajiyar zuciya hanyar banɗaki ta yi don shiga wanka ba ta ɗauki lokaci ba ta shirya tana fitowa babban falon a nan ta samu an aje mata kayan kari sam ba ta bukatar komai fita take sanyi amma sam ba ta son ganin duk mutanen gidan dan ta san kowa da abin da zai yi tunani a kanta da kuma yarima tana zaune dai babu wani tsayayyar sha'awara a tare da ita har rana ta take sosai dole ne ta je gaida sultan dan ita kanta ta san ka'ida ne haka ko don matsayin da yake da shi a yanzu mahaifi ta ɗauka ta yi ne kanta ta yi sa'a babu kowa a farfajiyar hakan ya sa ta samu damar kwankwasawa tare da jira babu amsa hakan ya sa ta jima kafin ta murɗa tare da tura kofa babu kowa a falon sai karar na'urar sanyaya ɗaki da ke fita a hankali Wai ga yi tana yin hanyar ɗakin shi abin da bata sani ba sultan amin yana gefen kujera a kishin kishingiɗe a saman kafet binta yake da idanuwa ganin za ta shige hakan ya sa ya ce ai mana cikin sauri ta juyo ta kalli inda ta ji sautin wani kallo ta ɗan bishi da shi har ta isa wajen da yake sam ta kasa ko kyaftawa zuciyar ta take raya mata wai yarima ne har ya kusanci aida zaune ta shi ma ɗin ita yake kallo yana son tantance kallon da take mishi barka da safiya sultan ta ce tana zamewa kasan kafet ɗin baki duba lokaci ba kafin kika fito ai mana ta yi jinmu yarima ya ce ba yanzu bane lokacin gaisuwa zuwa ga sultan ai mana ta gane yana nufin bata zo gaishe shi ba har wannan lokacin shi ko yarima Allah ya sani tun asuba ya ƙagara ya ganta inda yana da damar zuwa duba ta da zai yi hakan ne Allah ya wuce zuciyar bata ida ba ya katse ta kin yi bacci kuwa dan shi sun hakan ya kaurace wa idanuwan shi musamman ma kusantar Aida da ya fara yi kafin Aimana hakan ya dan taba zuciyarsa Aimana ta ce bacci sosai bacci mai nauyi kuwa sultan maƙur ya kwara mata ido ya miƙe ya yi kan kujera ya zauna hakan ya bata damar tashi ta bishi ni nake da lokacin bacci saɓanin wasu ta yaya kora da shan bugu gardi da an shi kuɗi shiru ya yi na fahimci maganganunta amma baya ra'ayin magana kun gana da gimbiya ummi hankalinta ta maida kan shi don tana ba iyaye muhimmanci tun jiya rabona da ita lokacin da ta ja kunne amma yanzu daga nan can nufa a mika gaisuwa ta kafin in fito ai mana ta miƙe ta ɗan sunkuya na barka lafiya tunda jakadiya ta bayyana tsakanin aida da yarima hakan ya rauna na zuciyar ummi anan ta fara tunanin yadda har yarima ya ɓoye tsakanin shi da aimana amma gashi ya bayyana akan aida mama kuwa a nata ɓangaren tana da alamomin tambaya akan aimana amma kuma ta yi alkawari ba za ta tambaye ta ba don kar ta ga kamar ta saka ido a kansu ba ta so hakan ya taɓa mu'amalarta da ita a sashin waziri da gidan baba maga magayaki murna tsalle innar aida har da rawa shi kuwa waziri ya san ya cika burin shi tunda har zai kara samun wani girma daga wajen sarki amin bayan dawowar aimana daga wajen gimbiya ummi suna tare da kuyanginta guda hudu suna zuwa wucewa gaban ɗakin sultan aida tana fitowa aimana ta kauda kanta kamar bata kanta ba aida ta ja ta tsaya tana kare mata kallo daidai aimana ta wuce kaɗan Aida ta ce dole gyaɗa ta yi mai idan ta ki ta sha murza mai lafiya shi yake shan jarmiya mai waje ne ya zo don haka dole mai tabarma ya naɗe karya kike ai mana da faɗa tare da fuskantar aida kin san komai lokaci ne duniya kuwa juyin waina ce ko na ce rawar 'yan mata na gaba ya kewaya ya koma baya aida ta kara faɗa murmushi ai mana ta sake ta kalla aida sama da ƙasa kallo na wulakanci wa ya faɗa miki yar sarki na fargaba ko shakkun juyin da za ta gani ni ban ga sauyi ba duk da samun hakan bai hana shi karkata tunanin akan gimbiyar shi ba shiru aida ta yi tana tunanin sultan da kuma yanayin da suka kasance zuciyarta ta fara yarda da maganan aimana hmm. maganar ki a baki take ko kin ga alamar sultan bai samu gamsuwa ba ina canjin da kika ce kin dawo da hana bayyanawar fashewar kwai ai mana ta fusata tare da faɗin dan dakata ko anan baki ga bambanci ba alhamdulillah kin ba kanki amsa sultan ya boye komai akan sashin zuciyar shi ne dan hakan ya zama sirri a gidajenmu ta faɗa tana ta ko da ta isa sashinta a nan ta fara saƙa da warwarar yadda su zai kasance akwai matsala inda har za su riƙa haɗuwa ai da tana takalar ta rigima a irin rayuwar da ta yi a gidansu ita ba mai magana ba bace akan komai sai dai wanda ya mata ta hukunta shi daidai da laifin da ya aikata ai mana ta fara kai kawo tabbas tana bukatar liyafar da ta shirya don murnar tarewar yarima aiman da gimbiya aida ya kasance an kayatar da walimar tana so ta zama abin nunawa da ban mamaki ga mutanen gidan sanarwar da mutanen gidan suka samu na shirya walimar karrama aida hakan ya kawo gutsiri tsoma da yan gulmar mace daga cikin gida musamman ma bangaren waziri ɗakin gimbiya mai gado bangaren gimbiya ummi da kuma sauran mutanen gidan da suka hada da bayi kuyangi da barorin gidan ai mana kuwa duk yanda sauran makusantanta na gidan suka so hana ta shirya wannan taron bata saurare su ba babban burinta shine ta kuntatawa sultan ta nuna mishi babu damuwarta da kishi akan shi ta sani sultan zai tabbatar da kyaututtuka na musamman ga aida haka sauran mutanen gidan za su ba wa aida kyautar samun matsayi na musamman ta saka lokacin liyafar karfe 8 na dare ta sa a sanar da kowa ne zai halarci taron lokacin da sultan amin ya ji zancen ya yi nazari sosai a kan lamarin murmushi kawai ya yi wa jakadiya lokacin da take sanar da shi aida kuwa a yanzu ta san tana da matsayin da babu ya ita a gidan tunda har ta samu matsayin da za a shirya taro domin ta gashi ta zama tamkar tauraruwa ga mutanen gidan ganin zancenta ya karade Bangarorin masarautar karfe takwas na dare babban ɗakin taron masarautar an kayatar da komai kamar yadda gimbiya ta bada umarni a wannan lokacin da yawan mutanen gidan suna can don kashe kwarkwatar ido da kuma son fahimtar dalilin shirya taron fadawa da maroka ne bayan sarkin amin yana tafiyar shi cikin takama da izza alkyabbar jikinsa aikinta yanayin saƙi ne takalman kafar shi kanta abin kallo ne sultan amin ya kasance mai soyuwa ga farin rawani hannun shi damtse da amwali fari da wata sanda a hannunsa yana ɗan azata a kasa cikin tafiyar sarauta ya isa ɗakin taron cikin mamakin shi na ganin har da manyan masarautar a wajen gashe da shi ake tayi tare da kirari har ya isa ga karagarsa ya zauna sai lokacin aida ta shigo da kuyangi a bayanta shigar alkyabba ta yi launin ja kowa na wajen ta burge shi saboda kyawun da ta yi a bisa mamakin kowa har lokacin aimana bata karaso wajen ba an kara ɗaukar lokaci aka fara kananan maganganu a kasa kasa kuyangin aimana ne suka fara shigowa cikin shigar wani kaya ja da launin bulu mai tururuwa sosai haka suka fara raba kansu tare da buɗe hanya alamar akwai mai tahowa a bayansu kacau kacau kacau kacau kwas kwas kwas kwas wannan shine karar sautin sarkar kafa da kuma sautin takalmin gimbiya mana. awarwaro da sarkokin zinari da ta yi ado da su sautin su yana fita da salo mai daukar hankali sanye take da alkebba launin bulu mai haske da aikin bulu mai turuwa jikin alkebbar da wasu duwatsuttuka da ke fitar da nasu salon sautin ga kyalli da suke fitowa fuskar ta dauke da kwalliya da kuma kayataccen annuri hankalin kowa ya koma inda yake jiyo sautin sultan amin kansa sai da yi saurin dagowa tare da mai da hankalin shi kanta sosai aimana ta burge kowa musamman ma yanda ta shigo da tsantsar izza cike da mulki a tare da ita mazauni aka nuna mata da ke fuskantar kujerar da aida take zaune wani tashin hankali ya ziyarci aida ganin shigar alfarma da aimana ta yi wasu daga cikin mutane suka fara kuskuskus akan yadda aimana ta fi wacce aka haɗa taron don ita yin shigar alfarma Kuyangin Aimana suka matsa ganin uwar ɗakinsu ta samu muhalli. A nan aka yi jawabin gabatarwa da kuma faɗar musabbabin taron. Tun shigowar Aimana ga baki ɗaya hankalin sarki Amin ya koma kanta. Ya san lallai Aimana ta fito ne daga babbar masarauta. Sanin halinta ne yasa bai yi mamakin izar da take gudanarwa ba a wajen. An fara gabatar da kyaututtuka zuwa ga Aida akan matsayi da ta samu na tarawa da sarki Amin yayi da ita. Sakon Gimbiya Ummi ya iso da sauran iyayen masarautar mai martaba ya aiko da tashi kyautar ta musamman kowa na wajen ya gama ajiye kyautattukan shi abin ya zama abin murna ga kowa aka tattara kayan aka kai su gefe kafin aka fara maganar sarki amin zai bada tashi kyautar ga aida a nan wani bafadi ya gabatar da wasu silallar zinari akan kyautar sultan Aminu zuwa ga matarsa gimbiya aida kyautar da ta zama takwaicinta na kasancewarsa a karon farko. Gimbiya Aimana ta saki wani kayataccen murmushi tare da ɗan kaɗa kafarta cikin izza kallanta kawai yake yana jin ƙaunar ta na kare shigar zuciyarsa. Mutanen wajen sun yarje zuciyarsu lalle da ta yi goshi. Aimana ta miƙe daidai lokacin da kuyan Farida da Aisha suke shigowa da wasu jibgin kaya suka zube a gabanta. Hakan ya dawo da hankalin al'umma zuwa gare su. Farida ta fara miƙo wani yadin kalan miski na alkyabba. Aimana ta amsa ta ba Aida ta ba Aima ta ba Aisha wannan kyautar yadin karan miski ne daga Gimbiya ai mana zuwa ga Gimbiya Aida Aisha ta faɗa tana ajiyewa a tsakiyar wajen ta ci gaba sai kuma wannan asalin munduwar sinari ne zuwa ga Gimbiya Farida ta ci gaba da fiddo alkyabba daga cikin su ta warware su tana miƙewa tsadaddun kayan kwalliyar sarauta ne da suka firgita mutanen wajen. Alkyabba ce kusan guda goma sha biyar kowace da mahaɗin kayanta da takalmin Haɗin su cikin mamaki mutanen gida suke ganin yadda san babu alamar kishin komai a tare da aimana yarima amin ya gyara zamansa yana kallonta tabbas ba karamin daɗi ya ji ba ya tabbatar aimana mace nunawa ce da kuma takama karar kwasar silallar zinari da farida ta yi ya kuma ɗaga hankalin kowa aka ajiye akan wata kyautar ba karamar dukiya aka ajiye ba aisha ta ce haka kuma akwai kyautar kuyangi guda biyu daga gimbiya aimana wanda za su rika yi wa gimbiya ai da hidima Aimana tana gama gabatar da kayan ta koma ta zauna kowa na wajen ya san muhimmancin kayan da aka damƙa wa Aida abinci aka fara kawowa da abubuwan motsa baki a nan aka sanar da mai aka sanar da fitar mai martaba sultan ya miƙe don barin wajen saboda taron ya kammala ya abinci ne kawai ya rage yana fita Aimana ta miƙe ta fara tafiyar ta cikin takama ita ma ta fice bayanta suna maye bayanta wannan al'amari da mutanen gidan suka gani ya sa mana ta kara martaba a idanun jama'ar gidan darajarta ta kara ɗaukaka manyan bayi da kuyangi da suka manyanta a masarautar har cewa suke wannan wace iriyar mace ce da ta san darajar kanta ta yi ƙoƙarin ɓoye kanta ta ɓoye asalin fuskarta ta kishi ta fitar da fuskarta ta farin ciki a wajen haka sauran mahukuntan masarautar da masu rike da wasu masarautun gidan mai martaba kuwa takanas ya aika kiran sultan amin domin tattaunawa akan ai mana da yanda ya ji daɗin abin da ta yi ya kara ba wa Sultan Amin goyon baya da kuma nuna mishi yadda ai mana ta zama ginshikin shi lokacin da ya je wajen Gimbiya Ummi ita kam ta ɓoye mishi farin cikin ba lalle na yadda da maganar mai martaba da ya ce yarinyar za ta zamar maka bango a mulkin ka ba murmushi kawai Amin ya yi yanzu ya kauda abin da ya saka a zuciyar shi na cewar kishi ne ya yi tasiri akan Aimana ko da ya shiga ɓangarensa jakadiya ya tura kan kiranta zuciyarta tana harba mata don bata san me zai ce akan abin da ta yi ba tattara natsuwarta ta yi ba ta so ya fahimci kishin da ke tattare da ita da kuma zafin da take ji na taron da ta haɗa amma ta sani kishi ne ya jagorance ta ta aikata haka yana zaune ta shige tare da zama Allah ya hutar da gajiyar da ke tare da sarki Amin ta faɗa tana son kuyawa idanuwan shi akanta kaunarta tana tasiri a zuciyar shi murmushi ya sakar mata da ya fitar da sauti har mana ta dago sarki amin ya daga baki a hankali ya ce kin taimake ni kin fitar da ni kunya abin da kika yi Allah ya yi miki albarka sun koyar da kanta ta yi jin yadda yau sarki amin ya saka mata albarka sai dai ba ta karasa tunanin ba ya ci gaba tabbas kin yi matukar kokari kin kuma cancanci yabo aimana yi maganar da nuna martabawa gare ta mana ta ɗago ta kalle shi a karo na biyu ta fara tunanin yadda ta samu yabo daga gare shi wani bangare na zuciyarta ya nuna mata yadda kaka ta jajirce tare da nusar da ita muhimmancin yin wannan walimar awanni kaɗan bayan ai mana ta shiga hali akan aida ta kasance ta farko da sultan ya tare da ita lokacin da ta rasa mafita da kuma hanyar dosa kaka ta kira tana kuka tare da sanar da ita halin da take ciki kasancewar kaka tsohuwar da ta fito daga babbar masarauta hakan ya sa ta ba mana shawara da kuma umarnin shirya wannan taro zuwa ga Sultan Amin dan ta san yin walimar zai samar wa jakar zai samar wa jikarta martaba a idan Sultan da mahaifin shi Yarima ya katse mata tunani da faɗin ina mai godiya a gare ki a karo na biyu a zuciyarta ce kaka ce ta cancanci kaiwa godiya sai dai a fili ta ɗan jajirce wajen faɗin Girman ka ne Allah ya taimake ka bayan ta bar wajen yarima tana komawa ta samu kiran kaka ta shaida mata yadda aka yi taron da kuma yadda sultan ya nuna jin daɗin shi haka aka ɗauki 'yan kwanaki har girki ya dawo hannun aimana babu abin da bata yi wa yarima amin ba kamar yadda take mishi sai dai yana gama cin abinci ta kalle shi zan je in kwanta ta faɗa tana miƙewa ta yi sashin ɗakunan shi hakan ya sa ya kwantar da hankalin shi don ya yi niyyar idan har ta ce ta za ta tafi to fa da su yi rigima abin da bai sani ba ita kanta aimana tana yi wa kanta yaki ne kar mutanen gidan su fahimci wani abu ko da ya tashi ya shiga ciki ya yi mamakin ganin ba ta ɗakinsa ya shiga ya yi wanka ya fito ya saka kayan bacci ɗayan ɗakin da ke kallon nasa ya shiga kwance ya same ta har ta yi bacci ya jima yana kare mata kallo tabbas ya san aimana ita ce a cikin zuciyar shi yana jin ƙaunarta sosai musamman ma da ta kasance mishi wani bango da ya jingina har ya kai shi ga matsayin da yake a yanzu haka ya gama kare mata kallo har ya gaji ya fice tun daga wannan ranar ɗakin ya zama ɗakin Aimana domin ko duk ranakun girkinta anan take rayuwarta komai ya daidaita gare shi ta bangaren gudanar da mulkin shi da kuma samun haɗuwar kan al'ummar da ke karkashin shi hakan ya sa. ba shi da wata damuwa damuwar shi ta ɓangaren waziri da Yarima Saifu ne suna kokari wajen son ganin sun shige mishi da kuma kawo wasu tsare-tsare nasu a masarautar hakan yasa ya gane ya kane su ya fara nuna karfin mulkin shi a kansu da duk wanda yake ganin zai kawo mishi cikas ya zama na ya daina saka su a cikin mashawartan shi duk wani abin da ya shige mishi duhu yakan je wajen mai martaba ya sanar da shi shi kuma ya ɗora shi akan hanya yau aimana daga cikin gida ta dawo da saurinta ta nufo sashensu tana son ganawa da sultan ne game da zancen da ta ji yana yawo akan zai naɗa sarkin sarakunan nahiyar wato ɗaya daga cikin masarautun nahiyar zai bawa sarautar ta san tabbas idan aka yi hakan kenan masarautar biliyam da mahaifinta yake mulki za ta kara kankanta bayan kuma a da ita ce babbar masarauta idan har sultan amin ya yi wannan naɗin to masarautar za ta zama ita ce ta biyu a duk nahiyar wani bangare tana mai gudun naɗin ya koma shi kan shi sultan ɗin na kusa ya zama waccan wancan masarautar ce za ta rinka jagorantar masarautar nahiyar ba shi ba karo suka yi da jakadiya ta yi saurin nufarta yauwa na ce ko sultan yana ciki jakadiya ta dasana allah ya baki nasara yana ciki ko za ki sanar masa ina son ganawa da shi cikin gaggawa ta yi maganar tana kallonta to ki shi daɗe kai kawo ta fara yi babu jimawa jakadiya ta fito Allah ya baki nasara ai sai dai idan ba ke ba sultan ya yi maraba da sakonki ai mana ta yi mata ɗan murmushi ta buɗe kofar tare da sallama yana zaune da wasu kayan sarauta a gabansa ya saka farin tabarau a idanunsa ya dago ya kalle ta ai mana ta zauna ɗan nesa da shi sarki amin ya gane kamar tana da damuwa hakan ya sa ya yi shiru don ba ta damar fara magana barka da hutawa Binta ya da idanuwa ba tare da ya amsa ba. ai mana ta ci gaba. Allah ya taimake ka akan maganar naɗin da na tsinkaya za a yi ne. Me a cikin naɗin? Ya katse ta ta hanyar tambaya. Allah sarki wannan kenan. Duka duka a nan zan dakata. Sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don cinye ta za